Jama'a assalamu alaikum. Maza da mata, yara da manya, tsofaffin mu iyayen mu kowa da kowa albishirinku. Goro. Idan rana ta fito. Tafin hannu baya iya. Kare kamar dai yadda aka saba wannan karan ma sanata kilif ishaku abu adamawa not ya kara fitowa takara da gaske kake yi kwarai kuwa da gaske nake na faɗa na kara da babban murya saboda sanata ishaku abu tun lokacin da ya hau sanata na farko mutane suke son shi kamar ba gobe amma abin da mamaki ai ba abin mamaki bane ba saboda sanata ishaku abu mutum ne mai riƙon gaskiya da amana mai yi ma jama'ar sa aiki tsakaninsa da Allah gaskiya ne saboda haka muna sa ran cewa insha Allah sanata Kilif Ishaku Abu Adamawa Not ne zai kara lashe wannan zaben na 2023 ni da mu haka nake so ka ai kowa ma haka zai so saboda shi mutum ne wanda yake taimaka ma talakawansa baya nuna bambancin addini ko yare aiki kawai yake mutsa tsakanin shi da Allah ko ba gaskiya ba gaskiya ne to da fatan dai zaka zabe shi ko barai da gaske Umar Hashin da fatan dai kai ma shi zaka zaba insha Allah Allah kai ma na san dai shine zaben ka ko Allah wallahi Allah taimaki Hajiya da fatan fatan dai ke ma Ishaku Abu Adamawa na tu zaki zaba ko? Tabbas. A'a, mai gida Adam Zango a kana nan to da fatan dai kai ma shi zaka jefa mu ƙuri'ar ka ko? Wallahi Allah. Yawwa haka ake so taska kai kuma fa kai ma shi zaka zaba ko? Wallahi ba sai an bata lokaci ba. Ƙware kuwa ba sai an bata lokaci ba kowa da kowa ku fito mu haɗu mu je mu zaɓi Kilif Ishaku Abu Adamawa na tu don gudun kada mu je mu yi zaben tumin dare. Ni ma abin da na gani kenan. A'a, ran kai dai a kana nan to da fatan dai kai ma mai gida Ishaku Abu zaka zaba ko? Ya zama dole. Salama assalamu alaikum baba da fatan dai kai ma mai gida zaka zaba ko insha Allah yaya dan kwan ba kai ma shi zaka zaba ko a'a ku kuma ba da na kun tsatsaya a tsaye to duk ba wannan ba ma da fatan dai kuma mai gida Ishaku abu Adamawa na su za ku zaba ko kai hajiya da so kin yi gaskiya wato fa kowa mai gida ishaku abu yake so ya zaba alhamdulillah alhaji Bada masu wato abinda nake tunani fa insha Allahu mai gida ishaku abu shi zai koma kan kujerarsa ni ma abinda nake tunani kenan to da fatan dai kai ma shi zaka zaba ko kwarai kuwa yawwa haka ake so jama'ar garin Adamawa ranka ta kaf maza da mata yara da manya tsofaffin mu iyayen mu kowa da kowa mu fito mu zaɓa sanata kilif ishaku abbo domin domin ya koma kan kujerarsa ya ci gaba da mana aiki kamar yadda aka saba ka ji magana gaskiya saya ma wai ina wannan mawakin mai suna Sabiu 4040 wanda yake yi ma mai gida waka kai amma gaskiya kana namijin kokari gurin yi ma mai gida suna ta isha ko abu waka to ai ya cancanci hakan ne saboda girman sa to duk ba wannan ba ma aka ce wai kai ka dauki nauyin bidiyon nan ko kuma wai an ce kai ne dan gaban goshin mai gida suna ta isha ko abu gurin yi mai waka haka ne gaskiya kana kokari saboda kokarin ka ne ma sa gashi za a bani kyautan miliyan daya karanka ne ya kama miliyan ɗaya. oho oho ni dai ko dubu ɗari tara da hamsin da biyar aka bani ba zan karɓa ba sai ya cika miliyan ɗaya kana da hankali kuwa ha'a to ni wai ba ce man akai za a ba shut up your mouth eh. <laughs> wannan mutumin fa yana kan sa. da waken halin ka muka ankara